dama a kan rufai da ci da na ganku tare da ita a tsaye shine na zo na shaida ma cewa wannan yarinyar ni zan aure ta kuma dukkanin garin da kaga an yi ginin ganuwa to ba a so a shiga ne domin idan mutum ya ce zai haura ya shiga akwai matsala shi yasa na so na zo na gaya ma to wannan al'amari ne na Allah ya sanya alheri ya kamata mu faɗa to ni ma amma ina da wani abu da zan gaya maka ka gani wannan yarinyar maganar da ake idan Allah ya bamu yawan kwana mun wuce yau mun kai gobe to saura kwana uku a wure na da ita wai ita din saboda haka ina gaya ma ne ba ya dan wannan wannan ba ba ya dan ka je ka dora gaba ba ni nan kawai ya kamata a ce na baka goran gayyata ma saboda dai mu nan yan uwa ɗaya ne mun zama ɗaya inda ma na ma eh zan iya ce maka dan uwa na ka gane to amma na kula gaba ɗaya kai ma ka shigo layin yan bakin ciki wayanda ba sa san ci gaba na a wannan al'amarin ya ka ce gaya min wannan magana ni da ni zan aure ta ni kuma na faɗa maka ne saboda ba da ɗan aiken da zan aika ma bayan ni na faɗa saboda ni wannan abin murnar wani abu ne ba wanda wai zan ɓoye sha wani guri wani tattu bayan wani abu gaga ne ina wani tono dole sai na tattona na gaya duniya ko kaza ni ba wannan satin ba ta kai ni tono tona cikin al'amari na ba saboda haka ni abin da ma yasa na dan dagawa kafa ka zo min da wannan wannan serious issue din ka gane wannan serious issue din da ka zo min da shi da ba dan dan ungon bane kai in ba sai na fede ka ba shege na keke. amma normal normal a ci gaba da zuwa rafi wata rana tulu zai fashe kuma mun canza filin zuwa mu yi ajo din harkan nan a filin ƙofar gidan ku za mu yi dan ɗan baƙin ciki ya mutu dan na san ma ba kai kadai ne mai wannan ra'ayin ba cikin gidan kuma jiyo ba da Allah mu sa shi tsoron tsoro tsoron tsoro to da ka ji tsoron sa zai saka maka tsoron tsoro da ka yi shayi sa zai saka maka tsoron tsoro da kai tunaninsa dole ne ko za ka ji tsoro da kai da shi in ka kai ayi tsoron tsoro ka harba a harbo a yi tsoron tsoro. Yau wajen yau kwakwar. Salamu alaikum. Kuma ta laki? Ta zamu Mahmud. Ina wuni. Lafiya na. Ina gajiya. Ina gajiya. Ya gida? Wallahi lafiya. Lafiya kalau wallahi. Mahmud. Wai Muhammad, lafiya na ganka haka irin wannan zuwa na ba zata bagatatan hakan nan? Kuma baba bai gaya miki yadda muka yi da shi ba ne? Kai. kai ban wani bayani da shi ba dama umma wani dan korafi ne kada a ce na faɗi wata magana ni ma jin ta ne na ce umma bara na faɗa amma a yi haƙuri da abin da zai fito daga baki na ina jin ka umma na samu labarin cewa saboda Allah da annabi ina ɗawainiya da faida kuma kowa ya sani ni zan aure ta an mun alƙawarin cewa ni za a ba ita amma na ji wani zance daga sama cewa saura kwana uku yau bikinta. <laughs> Wani irin zance kake haka Muhammad? Yaya za a a ce ‘yar mu ce mu za mu aurar da ita kuma sa'in nan a ce wai sai dai mu ji a gari ma'ana ma a shanun tallake na. Hmm? Umma wanda zai aure ta shine ya gaya min cewa yau saura kwana uku bikin su Shi yasa na ce bara na zo ne korafi na gaya muku umma. To wanda zai aure ta. to mu kuma na ga 'yar mu ce hmm? a kaga mun fi shi garanti ko saboda haka kwantar da hankalinka magana dai a hannun mu take dole ko me zaka ji ka ji shi dahir daga bakin mu shine magana amma nan duk wani zantuttuka ne na daban mu ba mu san wani wannan maganar ba to shikenan umma sai an jima ka ci gaba da addu'a insha Allah komai zai zo da sauki to shikenan nagode sai kun dawo